gwamnan jihar borno honorable kashi shatima ya yi barazanar korar duk wani malami dan asalin yankin dikwa da bai je ya koyar da ɗaliban da ke garin ramba a sansanin yan gudun hijira da ke garin dikwa ba da ma ma'aikatan asibiti da ke wannan yanki da cewa su yi kuka da kansu idan har ba su bada da tasu guduma ga mutanen da ke zaune a irin waɗannan sansani ba garin dikwa dai na ɗaya daga cikin garuruwan da yayan ƙungiyar boko haram suka mamaye a baya wanda daga bisani sojojin najeriya suka fatattake su suka kuma cire irin tutocin da yayan ƙungiyar boko haram ɗin kan kafa na nuna cewa cewa su suke da wannan yanki tun dai kwato wannan gari na dikwa ne da kuma wasu ƙauyuka da ke kewaye da wannan bangare rundunar sojan najeriya ta dinga ceto mutane da dama wanda ayan ƙungiyar boko haram suka yi garkuwa da su a ƙauyuka aka kuma kafa masu sansani a cikin garin dikwan a ƙarshen makon nan ne dai kwamitin da gwamnatin tarayyar ta kafa na tallafawa mutanen da rikicin boko haram ya daidaita karkashin zagorancin babban sakataren wannan kwamitin wato professor sanda ochoce suka ziyarci garin na dikwa inda suka rattafa hannu da gwamnatin jihar borno don su soma aikin gina garin na dikwa sai dai gwamnan jihar borno ya nuna rashin jin sa kan yadda ya ce wasu daga cikin 'ya'yan asalin wannan yanki sun yi watsi da mutanen da ke garin so anybody who is not willing to come and work believe me we are not going to pay him or her. Gwamnan ya ce duk wani ma'aikacin asibiti ko kuma malayan makaranta da ba su zo sun zo na don su yi wa mutanen su aiki ba ba zai biya su albashi ba. Clear that the IDPs can move into the abandoned home. Gwamnan ya ce za mu share wannan gari wa za mu tabbatar da cewa an gina wa waɗannan mutane gidajensu sannan mu dawo masu da dukkanin ababen more rayuwa amma ba zan amince da wani da zai zona daga can ana biyan sa albashi ba tare da ya zo ya taimaka mutanensa ba wannan gari na Dikode yanzu haka a cike yake da 'yan gudun hijira wanda har yanzu ba a samu takamaiman ƙididdiga ba wanda hakan ne ma ya sa gwamnan jihar Borno kansa so ma duba yadda za a yi na samun takamaiman ƙididdigan waɗannan 'yan gudun hijira da suka fito daga ƙananan hukumomi guda shida. wai shin menene ma bukatun waɗannan 'yan gudun hijira da yanzu hakan ke zaune a garin na dikwa mun gode ma Allah cewa an fara samu zaman lafiya cikin dikwa to na kuke samun dabbobin da kuke yanka ne dabbobi fulani fulani da suna nasu ba su ne suna kawo mana muna dan yanka mu samu na abinci kuma kasuwa tana tafiya kasuwan da sai dai malajin amma ba ta tafiya haka don ba komi a kasa yawa ba karfi ba kudin da za mu yi amfani da shi yes kai ne shugaba ni ne shugaba to ya kasuwa alhamdulillah to ya ya zama lafiya yake a dikwa ya zama lafiya yake amma ruwa yana damu mu ba ne ruwa ruwan sha ba ruwan sha ko ruwan sha yana damu mu shine matsalan ku shine matsalan mu don mu yamma ba level ne ruwan sha yana damu mu to banda ruwan sha kamar wani matsaloli kuke fuskanta kaga mutane ya hunkume kada kamar menene matsalan ku ne a wannan madara nan wani yayawa yajin riwa yunwa akwai ga rashin lahiya gaba da ya kuyo ka hmm, rashin lafiya kamar wani iri ciwon jiki da yake damun ga goge damun eh, a cikin azibiti kuma ba magani ah, eh muna sai da muna wani abu ka to yanzu menene damuwar ku ne a cikin garin Dikwa ruwa ruwan sha talakawa hmm, sai ma taimako su shiga jida ga rana yanzu ana idan ruwa ya zama ba gurin da za ka yi kwanke kwanke wato ba gurin gidajen ku duk an kona kwa rusa eh kuma ba ku da ruwan sha ba mu da ruwan sha sai tema ba mu da abinci kuma ko eh na eh sai ma jama'a tema wasu yan gudun hijira kenan da rikicin boko haram ya daidaita ke jan hankulan su game da irin abubuwan da suke bukata haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a nigeria